tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro ƙaura sannan ka da aiki ya aiki ya fama da jama'a lafiya ƙalau gaskiya aikin ku yana burge mu bai ma irin kulawa da kake bawa jama'a mutane suna son ka sosai kuma ni da mun mace ce mai son jarumi sosai ba wanda mutane za su ke koro min shi ba ajiya jamila wanda dai Allah ya yi ikonsa abubuwa da dama suna faruwa ba lokacin da ya dace su faru ba to ai ina tabbatar miki da wani gwarman muka ɗauka muka kai mari muka kai gwauro in kina nan to lokacin za ki gane cewa maza gaban ki ba mata yan uwanki ba to amma duk lokacin da kike cikin wato ainihin nutsuwa ba abin da kike idan yaƙi ya tashi zan zo in baki goron gayyata ki je ki kallon yadda ake zubar da jini jini yake zubar da mutane kin gane ina laifin mu kulla abota ta har abada mu kasance tare ni da kai akan wannan to amma banda ki ita abota tsakanin namiji da mace ina fa'idarta Dama dai soyayya kika ce in dai za mu yi soyayya har ta kai ga aure to ni ba na so mu jima e ni ma nan a shirye nake da ko ba nan ba sati ɗaya in dai na samu yadda nake so in killace kaina kamar ka shiga zuciyata Allah to ba damuwa ina ga kamar gobe za mu iya haɗuwa mu tattauna ko hakan ma ya to amma abin da nake so da ke bin irin wayannan hanyoyin yana da matukar hatsari wa mutumin da ya zama namu ko a irin wannan lokaci ina ganin ya fi kyautuwa mu je in take miki baya to ba ma gaskiya na ji daɗi sosai ina son ka ƙaura ayya mana ayya mana ayya illallah mu je in take miki baya hajiya madam kaniya salatin arna yaro yayi kamu tsoron tsoro saka maka tsoron tsoro da kai shayinsa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro